بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wa taqullaha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa sharar umuri muhdasatuha wa kulle muhdasatin bid'a wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gabar tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta shi daga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara yau muna ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin idan ba ku manta ba jiya mun kaddamar da 'yan kwamiti na tallafawa marayu kuma an yi kira ga bayan Allah su ci gaba da ba da gudunmuwa wa marayu Allah ya lura da 'ya'yan mu ranar da za su zo marayu ya tabbata a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taimaki maraya zai yi makwabtaka da manzan Allah a cikin aljanna ranar tashin alkiyama idan kana so a ranar tashin alkiyama a aljanna kara aje ka a ghetto area a kai ka GRA can kusa da mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ga jera ita ce taimakon maraya to ga alama bayan Allah har sun fara ansa wannan kira akwai wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Kashim Bukar Shatima Barbados daga nan Kaduna ya aiko wa marayu gudunmuwa shinkafa buhu goma da siga buhu goma da taliya katan goma da gero buhu biyar ya ce wannan duka a tallafa wa marayu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya azurta shi da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a janna ran tashin alkiyama akwai hajiya ummul khairi wadda ita ce uwar gidan shi kashin barbados ita kuma ta aiko wa iyayen marayu guda ɗari da tallafi na kayan abinci kusan dukkan nau'ukan kayan abinci da ake bukata ta har hada kowace uwar marayu aka tallafa mata da abin da zai dauke ta lokaci tana ciyar da marayunta har iyayen marayu guda ɗari ita ma hajiya umul khair Allah ya mata albarka yau ƴaƴanta albarka yau mijinta albarka Allah ya mata muwafaka da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama sannan jiya mun ambaci nan mu account masu bukatan tallafawa bayan Allah har sun fara tura gudunmuwa a wannan akawun din wani bawan Allah ya tura naira dubu goma sha biyar wani bawan Allah dubu biyar sayyidu umar abubakar dubu uku wani bawan allah dubu biyu yahaya sale daura dubu ɗaya abubakar sa'idu dubu ɗaya wani bawan allah dubu ɗaya amina muhammad ɗari biyar wani bawan allah ɗari hudu wani bawan allah ɗari biyu wani bawan allah dubu ishirin wani bawan allah dubu goma abdullahi dubu ishirin wani bawan allah dubu biyar jummai sadiq wanka dubu biyu halima ahmad dubu ɗaya ɗari biyar fatima ahmad dubu biyar wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya jimla naira dubu casa'in da shida da biyar da naira ɗari shida naira dubu casa'in da biyar da naira ɗari shida bayan Allah da suka fara tura gudunmuwa zuwa ga wannan akawun domin tallafawa marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka Allah ya azurta su da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata Allah ya tsare mu da dukkan wata annoba da kowane irin bala'i da Allah yakan jarrabi al'umma a cikin wannan wata da ma sauran watanni baki ɗaya da sauran al'umma musulmai baki ɗaya kar a manta ɗin din Offense Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 0011608115 0011608115 su stanbic ibtc bank allah ya sa mu dashi na'am ala rama ina muka kwana بسم الله الرحمن قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون bayan Allah madaukakin sarki ya nuna hatsarin da ke cikin shar'anta ibada a matsayinka na bawa kai da za a shar'antawa yanzu kuma ka zama kai ne mai shar'antawa wajen zarbabiya da karambani ka zama kana iya halattawa kana iya haramtawa alhali wannan siffa ce ta Allah madaukakin sarki bayan Allah ya nuna yadda wannan danyen aiki Allah ke fushi da shi jingina wa Allah madaukakin sarki ƙarya ka ce Allah ya halatta ko ya haramta alhali bai halatta ba bai haramta ba to daga nan sai Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kulka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halumma akum allazina yashhaduna anna Allah harrama hadha kace su zo da duk wasu masu shaida su da za su bada shaida cewa wa'annan abubuwan da suka haramta Allah ne ya haramta su duk wani wanda za su iya kawo ya bada shaida cewa wannan haramcin daga Allah ne to su zo da shi inji Allah madaukakin sarki kul halumma shuhada akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama haza sai Allah ya ce fa'in shahidu da za su zo da masu shaidan masu ba da shaida su rantse su ce Allah ne ya haramta fala tashhad ma'ahu kai annabi karkai shaida tare da su domin ƙarya suke yi ba Allah ne ya haramta ba ashe jingina wa Allah ƙarya babban magana ce cikin addinin musulunci Allah ka tsare mu da cewa Allah ya ce alhali bai ce ba Allah ka tsare mu da cewa Allah ya halatta ko ya haramta alhali bai halatta ko ya haramta ba sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kar ka bi san zuciyar waɗannan waɗanda suka karanta ayoyin ashe yana daga alamar bin san zuciya Allah bai ce halal baka ce halal Allah bai ce haram baka ce haram sannan yana daga ƙaryata ayoyin Allah Allah bai ce halal baka ce halal Allah bai ce haram baka ce haram shi yasa hatta malami in zaka bada fatawa zaka ce halal ko zaka ce haram to kai taka tsantsan akwai hatsari kwarai da gaske a ciki shi yasa wato alama Ibn al-Qayyim ya rubuta wani littafi sunan littafin yana ban tsoro kwarai da gaske duk sanda na kalli sunan littafin sai kira littafin da suna i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin su wane ne al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin su ne malamai waɗanda suke yin sigine a madadin Allah waɗanda suke sa hannu su yi sigine a madadin Allah maɗaukakin sarki yayin da ka zo kana magana ka ce abu ka za halal ne aka ramaka Allah kada ka manta fa madadin Allah ka faɗa idan ka ka kaza haramun ne karfa ka manta asalin mai halattawa da haramtawa shine Allah yanzu a madadin Allah kake magana kana yin sigine ne on behalf of ubangiji ashe ka tsaya ka tabbatar da abin nan da ka ce halal kana da nassi daga Allah garari ya garau da ya tabbata halal ne kana da nassi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce da bashi buha da ya tabbatar da abin nan haram ne ko halal ne karka kuskura zarbiya ta dibe ka ka hura makirfon ya ansa ko kuma yan kabbara su kewaye ka tarin masu sauraron wa'azinka tarin masu cewa babu kamar ka in an kira ka za ka hau mimbari suna yin kabbara aka rama kalla wannan jijin ya ɗebe ka ka yadda ka kira abin da Allah bai halatta baka halatta ko abin da Allah bai haramta baka haramta wallahi sun kai ka sun baro sun yanka ka ba da wuka ba sun halakar da kai sun kifar da kai in za ka ansa fatawa ka tsaya ka natsu in baka sani ba ce baka sani ba babu illa a ciki da ka ansa da jahilci ka fada cikin bala'i ka fada teku idan su imamu malik manyan malamai za a zo a masa tambaya da ƙyar zai ansa ɗaya bisa uku na tambayoyin da aka mashi sauran ya ce bai sani ba babban malami irin imamu malik wanda ake masa kirari ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan na nawakisul Azkani, za a fatawa ya shiru bi ansa fatawar ba mai fatawar ya gagaza maimaita fatawar saboda kurjinin imamu malik almajirai suna masa fatawa ba su iya haɗa ido da shi ƙasa suke sadda kansu saboda kurjinin shi amma za a tambaye shi ce bai sani ba akwai wanda ya taso tun daga doguwar tafiya ya zo ya ta jero tambayoyi imam malik na ban sani ba ya ce ya zan ji labarin ka tun daga uwa duniya in taso in zo domin an gaya mun ba malami kamar ka ina maka fatawa kuma ka ta ce min baka sani ba ya ce a matsalar mai sauki ne in ka koma sai ka faɗa wa mutanen garin ku ashe labarin da aka baka imam malik malami ne ba gaskiya bane ka fara jahili ne an zauna lafiya manyan malamai magabata ba su yadda ko kaɗan a musu ingiza mai kan turuwa a wajen an zafatawa Allah ka tsare muka tsara al'umma muka tsara malumin saboda duk sanda zaka faɗa a madadin Allah zaka faɗa da ka ce halal ba halal ba ka ce haram ba haram ba farko dai Allah ya kira ka da mai son zuciya na biyu Allah ya kira ka da wanda ya karaita ayoyin shi sai kuma Allah ya ce walladina la yu'minuna bil akhirah ko waɗanda ba su yi imani da lahira ba ka halatta haram ba da izinin Allah ba ko ka haramta halal ba da izinin Allah ba alama ne baka yi imani da ranar tashin alkiyama ba sai Allah ya ce wa hum bi rabbihim ya'dilun sannan kuma suna ainihin hada wani da Allah suna yin shirka yana daga abin da ke jefa dan adam a cikin shirka wato halat shar'anta addini alhali ba shine Allah ba daga sanda kace zaka shar'anta addini to yanzu ka dauki kanka a matsayin tsara na ubangiji ka ɗauki kanka a matsayin kini na ubangiji kai ma ka zama wani ƙwarya ƙwaryan Allah shi yasa aka ce wa hum bi rabbihim ya'diluna shi yasa Allah ran ma an baka manta ba Allah ya mana kashe da yace wala ƙulu lima ta sifo tasifu alsinatukum alkadhiba wala ƙulu lima ta sifo tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والله أدو هركة دعوة بابا أبنى نكي tsoro kaman fatawa. da an ce akar makalla menene hukuncin kaza sai na ji gabana ya fadi saboda na san duk abin zan faɗa a madadin Allah zan faɗa hmm. duk abin da zan bayar yanzu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan faɗa dole ka tsaya ka tabbatar da me za ka faɗa karka yadda kawai me hukuncin ka za halal me hukuncin ka za haram ba ni gishiri in baka manda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib kada ku yadda ku rinka fada, dangane da abubuwan da harshen kuke siffantawa na ƙarya ku rinka cewa haza halalin wa haza haram me hukuncin ka za halal me hukuncin ka za haramu baka da nasi ba aya ba hadisi kana halattawa kana haramtawa kana ta sha ruwan tsuntsaye kana ganin karamin matsala ce kai babu tambayar da baka sani ba riban nawa ka samu Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana Allah ya ce li taftaru ala Allahil kaziba mm. dan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah bai halatta ba ku halatta bai haramta ba ku haramta Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allahil kaziba la yuflihun mm. lalle waɗanda suke kirkira ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah la yuflihuna waɗannan ba sa samun rabo a ranar tashin alkiyama wannan ne dalilin da ya sa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ana a apil na fatawa tsakaninsu za a kawo wannan sahabi fatawa babban malami idan aka yi fatawar aka gama sai ce to in baka shawara mana ba za ka je ka samu sahabi wane ba ina ga yafi ni fahimta wannan matsalar sai ya ansa maka sai ka ce to sai ka sake tashi sai ka je ka samu wannan sahabi in ka karanta masa sai ce ina ganin ka je kaka samu wane sahabi kamar ya fi ni fahimtar wannan matsalar ka je ka tambaye shi haka sahabbai ke apil na fatawa a tsakaninsu akwai wanda aka zo aka tambaye shi kan sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin ka je ka samu Abdullahi dan Abbas ka tambaye shi ya fi ni sallar sanin sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ya taba kwana gidan manzon Allah a ɗakin kalarsa gwaggonsa maimuna da daddare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi nafila ya farka ya ga annabi ya tashi ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi nafila tare ni da karantawa ne labari aka bani ai kaga ya fi ni sanin sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka wuce ya je ya samu Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take Abdullahi dan Abbas ya ce in tura ka wajen wanda nake fahimtar a yanzu a duniya babu wanda ya kai shi sanin sallar daren manzan Allah ya fi ka yace kwarai da gaske wa kenan yace Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kullum in yana ɗakin ta sai ya kwana yana sallah tana cewa bai tada ta a farkon dare saboda tausayi sai ya barta sai zuwa ƙarshen dare sannan zai tada ta tace yayin da yake yin wannan sallar nafila yayin da yake tsaye yake karatun alkur'ani mai girma aisha radiyallahu anha tace akwai fili inda zan iya miƙe kafafuna saboda matsin ɗaki tace amma idan ya ruku ya ɗago, ya taho zai yi sujada saboda matsin ɗakin sai ya zunguri kafata sai in lankwashe kafata sai ya samu inda zai yi sujada tace ni kuma zan zauna kafafuna a lankwashe har sai ya gama sujada ya miƙe na ji ya fara karatun alqur'ani mai girma sannan in samu fili da zan sake miƙe kafata in sarara ai kun ga wannan tafi Abdullahi dan Abbas sanin sallar daren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke yi kenan kenan yan uwa ɗaliban ilimi idan aka zo mana da fatawa mun san cewa a gari akwai malamin da ya fi mu fahimtar wannan matsala mu yi risalin zuwa gare shi kada ka damu da kowace irin fatawa sai ka ansa tura ka ce a aje a tambayi malam wane in an gaya maka ansar ma ka ce don Allah ka zo ka sanar da ni sai ya zama da ka samu kai ma abin da ka karu da shi Allah ka gafarta mana Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah Allah ya ce la yuflihuna ba sa samun rabo a ranar tashin alkiyama a azana Allahu ajara sai Allah ya ce mai gaba da rama قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عبد الله بن مسعود الله ya kara masa yadda yana cewa duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce manzan Allah ya buga mata stam. da stam ɗin annabi akan wannan wasiya to ya karanta waɗannan ayoyi da Allah ya fara karanta mana a halin yanzu wannan ayoyi ayoyi ne da suke dauke da ten commandments suna dauke da wasu irin umarni daga wajen Allah ayoyi ne guda uku ɗaya tana dauke da doka guda biyar ɗaya tana dauke da doka guda hudu ɗaya tana dauke da doka guda ɗaya amma ɗaya mai ɗaukar doka guda ɗaya sai ta zama kamar igiya ce da aka ɗaura wa'incin dokoki guda tara da su malamai sun ce wannan wasiyar ta Allah da ke cikin wannan Qur'ani mai girma ba wani littafi da Allah ya saukar da bai sa wannan wasiyar a ciki ba saboda muhimmancinta wasiya ce ta Allah zuwa ga al'ummar duniya gaba ɗaya ta tun daga farkon duniya har ƙarshen ta Allah ka ba mu ikon kiyaye wannan wasiya Allah madaukin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku kuna so ku san me Allah ya haramta ba ku za ku kirkiro da kanku ba ku zo in gaya muku me da me Allah maɗaukin sarki ya haramta jama'a ku saurara ku ji abinda Allah ya haramta muku domin ku nisanta mu saurara mu ji abinda Allah ya haramta mana domin mu nisanta Allah ka ba mu ikon nisanta sai Allah maɗaukin sarki ya ce abu na farko Allah shirku bihi shi'a. kada ku yi wa Allah maɗaukin sarki shirka shirka bala'i ce shirka musiba ce ba a taba saɓa wa Allah da zunubin da ya kai shirka girma ba kuma ba za a taɓa saɓa wa Allah da zunubin da ya kai shirka girma ba ita shirka yi iya ka har ka je gaban Allah baka je wa Allah da shirka a cikin kayayyakin ka ba duk kirkin ka, duk ibadarka duk iliminka duk tawali'unka duk bautarka ga Allah daga sanda kai wa Allah shirka kun bata komi ya lalace ba abin da ke fusatar da ubangiji kamar shirka ba abin da ke sa Allah ya bata da bawa ya baran-baran da bawa kuma ba zai saurari kowa akan bawa ba sai shirka Allah ka tsare mu daga fadawa shirka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yana ya Allah ya Allah ina neman ka tsare ni daga in maka shirka ina sani ya Allah ka kare ni daga in maka shirka ko da ban sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana neman tsari daga shirka ko ya sani ko bai sani ba saboda bala'in da ke cikin shirka ita shirka babban bala'inta na farko duk laifin da ka yi wa Allah a duniya Allah yana iya gafarta maka amma ban da shirka shi yasa ɓata maka lokaci aka yi daga sanda kai wa Allah shirka komai ya gama lalacewa Allah ne da kansa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا akwai mutumin da zai zo gaban Allah ranar tashin alkiyama inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zunubansa littafan da aka rubuta zunubin littafi 99 kowane littafi habban gwan littafin zunubi ne a rubuce duk laifinsa ne da ya aikata dan ta'adda ne criminal littafi 99 nan ba wai ƙananan tafai bane kowane littafi ɗaya girman littafin in ka tsaya farkonsa ba za ka hangi ƙarshensa ba saboda girman littafin irin waɗannan gingima gingima tafi guda casa'in da tare cika da zunubi shi kadai gashi ya zo gaban Allah Allah ba ina lada babu lada ƙwara ɗaya babu Allah ya ce masa kallo waɗannan littattafai da zunubin da ke ciki waye ya ce ya Allah ni ne ba mu tsara maka bai ce Allah ba a ƙara mun ba to ga sikeli an aje ina lalar da za a auna ya ce Allah ban da ita ma'ana nuna mai hanya kawai kama hanya zuwa wuta sai Allah ya sa dauko ta ita takarda karama abin da ke rubuce la ilaha illallah sai Allah ya ce wannan ita takarda wannan yan bidaga abin da ke rubuce a jiki kai ka faɗa mun aje maka ya ce Allah wannan ita takarda mai za ta iya auna da wa'annan littattafai Allah ya ce duk da haka auna idan aka kinkimi da tafai saboda rahamar Allah aka ɗora a gefe ɗaya na sikeli aka ɗauko wannan ibi ɗaƙa mai la'ilaha illahu aka ɗora ɗaya na gefen sikeli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faɗa shi tisjillatu wa saqulatil bidaqa wannan manya manyan tafai wannan ita karra gaba ɗaya sai ta rinjaye su yana jira a ce masa ya tafi wuta sai Allah ya ce duba ga sikelin kai nauyi ka haika mu hanya zuwa aljanna ku ga girman rahama ta Allah mutum ya zo da irin wannan zunubai amma da yake babu shirka ya zo da la ilaha mai kyau Allah ya ce a kai shi aljanna saboda faɗin rahamar Allah Allah da ke da wannan rahamar amma sai ga yana cewa inna Allah la yaghfiru an shirka bi lalle Allah ba zai gafarta ban aka masa shirka Allah ya ce ya riga ya dau matsaya in dai ka mai shirka ba zai gafarta ba wuta tabbata sai ka tafi ya ku bayan Allah karfi mamaki idan muka zo muna magana akan shirka ku ga idanunmu yana yin ja bakinmu na kumfa muna ɗaga murya ba sauci. wallahi mun san bala'in da ke ciki ne duk wanda zai yi dare ka ka zauna kana yi wa Allah shirka a lahira babu matsala ya yi dare ka ne akwai matsala shirkan nan kuma tana nan ta bazu ta fantsamu ta ina ga ta nan ta shigo babu wanda ya tsira sai wanda Allah maɗaukin sarki ya tsiratar Allah ya ce in ka masa shirka ba zai gafarta ba amma wa ya gafiro ma duna dalika liman yasha dukkan zunubin da bai kai shirka ba Allah na gafarta shi ga wanda ya ga dama gafarta mashi akwai mutumin da ya kashe mutum 100 ma Allah ya gafarta mashi ashe ka kashe mutum 100 zunubin bai kai kai wa Allah shirka kwara ɗaya tallin talla kisan mutum 100 bala'in a wajen Allah bai kai shirka guda wa Allah ba Allah ka tsare muka tsare al'ummar bala'in shirka na biyu inda ka yi Allah ya ce a sanar da kai aljanna in dai ta Allah ce ba za ka shiga ba inna hu man yi billah inna hu man yi shirk billahi faƙad harrama Allah alaihi jannata wa ma'awahun naru wa malin zalimi na min an Allah ya ce inna hu man yi shirk billah yadda lamarin yake duk wanda yawa Allah shirka Allah ce faƙaɗi harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna to ina za a aje shi Allah ya ce wa ma'awahu nar mako masa ta zama wuta wallahi duk wanda yake gaya maka akwai hanyar da zai kai ka aljanna da shirka ya mai da kai sakare ne aljanna in dai ta Allah ne to sai dai hada ka da aljanna amma dai ba aljanna ba amma dai aljanna ta Allah Allah da ke da aljannar ya ce wallahi babu babu mai iya fanso ka ya kai ka aljanna idan ka mutu kana yi wa Allah shirka ba a yanka rago a yi fidda'u a yanka wane ne a yanka raƙuman duniya gaba ɗaya sai ka dawo ma'autar jahannama in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya bada wani misali a ƙur'ani mai girma misali mai tada hankali Allah bai taɓa bada irin wannan misalin ba sai akan mushriki Allah ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama karra min as-sama'i يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يشي ومن يشرك بالله دون دي وعلا شركا فكأنما كر من السماء كما متين يفعلوا لك سمني jirgin sama ya ɗauke ka a yi sama sai an ci kafa dubu talatin da bakwai a sararin samaniya a buɗe wando a jehova Allah ce ɗafi tsairu da aka jefo shinkabi ya iso ƙasa kuma sai aka samu wasu tsuntsaye suka faroce shi suka yaga gaiga da namasa au ta hawi bihirre ko kuma iska ta kaɗa shi fi makanin sahiƙin zuwa wani wuri mai nisa wai ta zarce makaho ya faɗo da kan bishiya ya zarce rijiya wani irin bala'i ne wannan ba wanda Allah ya bada wannan misalin da shi sai wanda ya hada Allah da wani bala'in shirka na hudu shirka da Allah ya tashi magana sai ya yi abin da bahaushe ke cewa an tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro in taƙa maka malanta in taƙa maka ibada in taƙa maka mulki in taƙa maka dukiya in taƙa maka ka fito daga babban gida ko ma me kake takama da shi in takamaka ilimi duk abin da ke takama da shi baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah wanda babu wanda Allah yake so yake kauna kamar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi dokar shirka ta kansa ya fara sai Allah madaukakin sarki yace wa laqari uhiya ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ الله yace wal qari hakika uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika da wadanda suka gabace ka Allah yace la in ashrakta <clears throat> ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kaddara da a ce zakai wa Allah shirka Allah ya sauka annabi bazai wa Allah shirka ba annabi shine jagoran masu tauhidi annabi shi ya karanta da duniya tauhidi shi ya karanta da duniya aqida mu ake so a razana mu ake so a firgita domin mu shiga taitaye mu Allah yake la in asharakta a kaddara da zaka yi wa Allah shirka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake la yahbatanna amaluka da aikinka gaba ɗaya ya rushe inji Allah madaukakin sarki da sallarka da azuminka da zakkarka da karatun qur'aninka da da'awarka da jihadinka da tasbihinka da tahmidinka da tahali duk wata ibada da kai wa Allah da zubunta Allah yake zan ruguza shi gaba ɗaya idan kai min shirka inji Allah madaukakin sarki Wani wala na minal khasirin kuma wallahi lallai tabbas da ka zama cikin tababu masu asara idan Allah zai gaya wa annabi wannan magana tunifa kaifa kufa kefa maluma ku ji tsoron Allah ku fito ku karantar da jama'a tauhidi ku ji tsoron Allah ku fito ku karantar da jama'a bala'i shirka an barta ga tana tana ta tsamuwa malaman bid'a na ta halakar da al'umma bokaye suna nan mutane na nan na bautar tsabubura mutane na bautar waliyai mutane ana nan ana ta bauta ga wani Allah maɗaukakin sarki ana aikata abubuwa na shirka da kafirci bala'i iri-iri ‘yan boko da dama an dulmiya kansu ‘yan siyasa da dama an dulmiya su sarakuna da dama an kai su an baro ‘yan kasuwa da dama an kai su an baro an ƙi karantar da su tauhidi a koya musu aƙida ya kuma ruba ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane hatsarin da ke cikin shirka ita ce bala'i na farko da Allah maɗaukin sarki ambata Abdullahi dan wuri Allah ya kara masa yadda an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah ayyun zambi a'zam a duk zunubi da ake yi wa Allah wanne fi kowanne girma manzan Allah ya ce zunubin da ya kura a daka ya fi kowanne girma a wajen Allah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sa wa Allah kishi alhali sanda Allah ya halice ka shi kaɗai ya halice ka ba tare da kowa ba sannan kuma yanzu ka ɗauko ne ka ce za ka haɗa shi da Allah ka daidaita shi da Allah shi ma ya zama abin bauta a gare ka ba zurbin da ya kai wannan girma a wajen Allah maɗaukin sarki shirka Allah sai da ya kirga annabawa goma sha takwas ya ce idan suka yi masa shirka zai ruguza aikin su gaba ɗaya annabi annabi ba annabe ba annabe guda goma sha takwas Allah ya ce wallahi suka mai shirka zai ɓata da su ya ruguza ayyukan su gaba ɗaya kuma bai damu ba Allah ya ce wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ku bayan Allah ku ji ayoyin da Allah rama ya karanto mana sai da ya ambaci annaba guda goma sha takwas amma Allah ya ce walau ashiraku wallahi waɗannan annaba guda goma sha takwas cikinsu har da ulul azumi na rusul a cikinsu da za su yi wa Allah shirka Allah ya ce la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka yi wa Allah na ƙure Allah zai ruguza shi ba zai karbe shi ba Allah ka tsere mun shirka Luqmanul Hakim ya faɗi gaskiya lokacin da yake wa ɗansa wasiya wa in qala Luqmanul libnihi wa huwa wa in qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim Luqmanul Hakim yana yi wa ɗansa wasiya yana yi wa ɗansa wa'azi tun yaron yana karami yake ce masa ya bunayya ya kai dana karami la tushrik billahi duk rigimar da za a karkar da kai wa Allah shirka kamar ɗan ya tambaya saboda me ya kai mahaifina sai ce inna shirka lallai shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma saboda zalunci ne a cikin haƙƙin Allah babu zalunci ya gama girma ka rasa wanda za ka yi zalunci a haƙƙinsa sai haƙƙin ubangiji mahalicci Allah ka tsare muka tsara aqida muka tsara al'ummar mu amin qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana dama daga haƙƙin Allah kuma sai haƙƙin iyaye saboda Allah shi ya halice ka amma da ya tashi kawo ka duniya sai ya kawo ka ta sanadiyar iyayenka wannan ne dalilin da yasa ya zama suke da haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah shine wa bil walidaini ihsana wato iyaye ayi me a kyautata musu dama Allah madaukin sarki a Qur'ani mai girma da ya ambaci haƙƙinsa to haƙƙi na biyu da yake biyowa baya shine haƙƙin iyaye kamar nan yadda ya ce. Allah tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana a wani wurin Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kun ga wannan ayar a suratul nisa Allah ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da kowa a wajen bauta haƙƙin Allah daga nan menene haƙƙi na gaba wa bil walidaini ihsana Allah ya ce iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu inji Allah madaukakin sarki a suratul isra yace wa qadara rabbuka alla ta'budu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah yace wa qadara buka ubangijinka yayi hukunci ya zartar ya dau matsaya wa qadara Allah ta ta'budu illa iya. kar ku bauta kowa sai Allah haƙin Allah sai Allah ya ce wa bilwalidaini ihsana daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa sai haƙƙin iyaye iyaye a kyauta musu wani wurin Allah ya ce wa wasaidal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين an ishkur li wa liwalidayka ilayen masu masir kun ga da gura Allah ya ce an ishkur ya kai bawa umurni na inji Allah ka gode mun domin minni ne ubangijinka ne na halice ka haƙin wa haƙin Allah yanzu ka gode wa Allah ubangijinka da ya halice ka sai Allah ya ce wali walidayka daga nan sai ka gode wa iyayenka domin da na halice kan sai na saka a cikin tsatsansu da mahaifarsu suka sha wahala suka ɗauki nauyinka uwa ta ɗauki ciki ya girma ta yi naƙuda aka haihu ka suna iya rasa rayuwarsu saboda kai suka tare a rado da ka ka zo duniya suka rene ka har ka kai matakin da ka kai a duniya to daga Allah wajen haƙƙi sai wa'annan bayin Allah guda biyu shi ne dai ka ya ku bayin Allah ana wasa ƙwarai da gaske da haƙƙin iyaye musifa ta gama samun bawa ya tashi ya samu iyayensa da rai bai kyautata musu yadda wannan kofar ta shiga aljanna ya amfani da ita ba idan kana da uba da rai kana da uwa da rai kai dan gata ne ba mai gatanka kana daga wurin da zaka samu addu'a mai tsarki addu'a mai fitowa daga kokon zuciya kana da inda zaka samu addu'a da Allah ke karba kai tsaye iyayenka yanzu za su yi maka addu'a ba sai sun shi alam na shiraha ba ba sai sun karanta qul huwallahu qafa bakwai ba ba su da bukatar sai sun ja ayatul kursiyu duk babu wanda ya dora musu wannan ko sun yi salatin annabi goma goma da tsohuwa ta ce dalla da Allah ya maka albarka an gama da tsohuwa ya ce dalla da Allah ya maka albarka an gama bai da bukatar sai ya wani dogon karatu Allah ya karba in ka fusatar da ita ta ce dan asabi Allah wadaranka an gama ba su da bukatar sai ta yaɗa ko ta tashi da daddare da ta faɗa Allah ya saurara idan kai sa'a ka samu suna da rai ka samu gata lallaba sunkuya kwantar da kai kyautata musu lallabe su ka samu addu'a su mai tsarki ka samu addu'a su mai daraja uwarka ta maka addu'a ta alheri ya fi a tara duk manyan maluman Najeriya su maka addu'a bai kai addu'ar uwarka ita kaɗai ba duk shehunan da ke Najeriya da ustazan da ke Najeriya da limaman da ke Najeriya da ladanai da na'ibai da alarabomi da masu tafsiri gaba da su haɗu sai maka addu'a wallahi bai kai ka ita kadai ta daga hannu ta ce ya Allah ga ɗana ka masa kaza ba addu'a ta ita kadai ta ta su ƙarfi ka je kana wahala da kanka ga inda zaka je ka samu addu'a cikin sauki nan ne aljanna take in aljanna kake nema nan zaka same ta a cikin sauki in suka yarda da kai Allah ya yarda da kai alama ce in ba su yadda da kai ba alama ce ta kafa da cikin bala'i to amma yanzu kalli yadda muke rike iyayenmu yanzu ka samu ɗan kasuwa ko ɗan boko ko mai wadata yadda za ka yi kawai je ka ga falon matarsa je ka ga falon matarsa an sa mata kafin mai tsada an sa labule an sa kujeru masu tsada laser chest two seaters one seater three seaters ga chinese carpet ko wani carpet mai tsada an sa labule ga plasma tv ga air condition ga refrigerator je ka ga ɗakin washi je ne ka ga falon washi ga abin kunya sai ka ɗauka awaki ke kwana a falon wannan falon uwarsa ke yanzu azumi ya zo je ka ga hidimar da yake wa iyalansa sai an samu supermarket mafi girma nan za a je biskit ɗan ƙasar waje madara 'yar waje kaza 'yar waje za ta sha jus, ruwa sai na roba je kawai ka ga uwarsa ya take rayuwa a cikin wannan wata ana aji. bari ya je kasuwa zai siyo matarsa zannuwa ga irin zannuwa da zai siyo duk sai an gaba wannan kuma a ji a samu wasu an siya wa matarsa zannuwa masu tsada swiss light super wax exclusive sheraton embellish eh hollandish manyan zannuwa tulis wannan na matashi ci. uwar kuma ya siya mata nigerian wax Niger wax gwaggo sha'u baccin ke ja miki kai ka jawo mata matsaya ce ita da bacci ta tsaya yi da ba ta haihu ka ba hana ta bacci kai lokacin da take ciki saboda bai san darajar uwar ba ya ku bayan Allah duk mutumin da ke fifita matansa akan uwarsa da wuya ya cika da imani in bai sa ba sai ya haɗu da accident da imani lokacin da ya zo mutuwa in za ku tsaya ku taimaki tsofi ku taimake su mutum yana nan abuja da shi da iyalansa su ci abin da suka ga dama su sha abin da suka ga dama amma da za ka je ƙauye ka samu uwashi a rami a bushe a koɗe da za ka ƙasa a shana ka sa a gwiwata tana iya kamawa saboda yadda ta bushe babu abin da ya dame shi zanin da za ta yi sallah da shi mai kyau ba ta da shi kuma ya ce na son yi albarka ina za a yi albarka akwai wanda uwarsa ke aiki matarsa ke aiken uwarsa kai markaɗe a gidan shi wai yanzu matarsa ce ta ɗora uwarsa markaɗe har tana da kama mata tsawai ta sauri ta dawo ka taɓa ta lokaci in akwai wani jariri ma don tsaba cin ta ƙara ɗora wa tsoho a baya wai uwarsa ta wuce ta tafi kai markaɗe wa ke ta kai markaɗe matar shi sauna kira mana sha sha sha in ka ga sakare ku taho tare daga Allah sai ita annabi Musa ya taba yin addu'a ya ce ya Allah ka gwada mun abokin zamana a gidan aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya ce ya kai Musa ci gaba da zama inda kake wanda ya fara wucewa ne.' annabi Musa yana zaune sai ga wani matashi ya zo ya wuce sai tashi biyu wanda matashi ƙarshe ga matashin ya ji ya shiga wani gida mai gajeren katanga annabi Musa ya je ya tsaya yana ganin ikon Allah ya ga matashin na ya shiga ɗaki ya fito da wata tsohuwa ya ɗauko wani abu da ya kunshi a takarda ashe nama ne hanta ce yana tsawa, yana sawa tsohuwar a baki bayan ta ce ba ta ruwa ta sha bayan ta sha tsohuwa ta daga hannu ta yi yaro addu'a sannan ya ɗauke taimai da ita ciki ya fito ta da ya ce kai sauri da Allah wannan wace ce ce mahaifiyata ce me ka kawo mata ya ce na kawo mata hanta ne babu abin da take so kama hanta na ga bayan ta ci ta maka addu'a me take cewa yaro ya murmushe ce Allah sarki wata addu'a take mun tuntuna tana da karfin ta duk sanda na kyautata mata har yanzu ma in tana magana bana ji amma na san abin da take maimaitawa kenan menene tace yace kullu idan nazo na kyautata mata sai ta mun addu'a ta ce ya Allah ka sa dan nan nawa ya zama abokin zaman Annabi Musa dan Imran a aljanna ranar tashin alkiyama ashe kun ji addu'a da tsofaffi take nan da ke Annabi Musa ya ce masa abshir sai inna Allah ta'ala qad istajaba wata Allah ya ansa addu'arta kai murna yace ya kai ka sani yace ana Musa ibn Ibrani ne Musa dan Ibrahim ta masa addu'a alheri Allah ya ansa sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari yace jarirai guda uku sun yi magana tun suna cikin zanin goyo a cikin wayannan jarirai guda uku sai annabi ya faɗi wani jariri da ya kira shi da sahibu jurej abokin juraiju wane ne abokin juraiju juraiju wani babban malami ne a bani isra'ila hadisi ne ingantacce wannan malami da ya ga duniya ta gurɓace sai ya fita daji ya gina masallacinsa ya tare a masallacin bautar Allah kawai yake masallacin kuma bene ne saman masallacin saman benin nan ne masallacin ƙasa kuma ɗaki ne rannan jureji yana sallah sai ga mahaifiyarsa ta zo tana son magana da shi ta ce jureju jureju ashe sallah yake a lokacin cikin sai ce ya rab ummi wa salati ya ubangiji gashi ina sallah ga uwata ta kira ni wannan ya kamata yi sai ce kai ya Allah a gaban ka nake ba zan iya yanke sallah saboda ita ba sai ci gaba da sallah ta sake dawowa ta samu yana sallah ta sake cewa juraiju yace ya rab ummi wa salati bai yanke sallah ba ta tafi ta sake dawowa ta samu yana sallah ta ce juraiju yace ya rab ummi wa salati bai yanke sallah ba ashe uwar ta fusata ta ce ya Allah ɗana na ina kiran shi amma ya ƙi ansa kuma yana jina Allah karka kashe shi sai ka hada fuskarsa da fuskar matan banza tana faɗin wannan magana ta kama hanya da tafi ba wani falaƙi da nasi da ta garanta ba dai ta faɗa ba an gama nan ta kyau wata kyakkyawar karuwa a gari ta ce to shi wancan ustazin da ya koma bayan gari na nufin ya fi kowa addini ne sai na halakar da shi sai na halakar da shi kawai sai ta caɓa ado ta sha kwalliya ta sha ado ta ɗebi make-up ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga barbaɗa kumatu ga jalebe ga hawayen masoyi ta kashe ɗauri sai ta rufe masallacin jureju idan aka ganta aka ce ina za je ta ce wajen mutumin nawa wa ta ce aka rama kalla malam ɗin ta ce kuke kallon sa malam ni abokin ta ne tun mutane ba sa yadda abin halabari labari ya fara yawo cikin gari ashe idan ta je ƙarƙashin masallacin akwai wani makiyayin tumaki wani mai kiwo in ya kiwon tumaki sai ya zo wannan ɗaki da ke ƙarshen masallaci ya kwanta ya huta ashe wajensa take zuwa sai ta zina da shi idan ta zina da shi sai ta tafi da haka ta samu ciki tana haihuwa ke aka kika haihu ba miji waye baban yaro ta ce akrama kalla ai jureju yana sallah a saman masallaci sai dai jana ruguza masallacin a ƙasa ya sauko me yake faruwa ba kama sani ba ko kai wa karo cikin shege sai duka yana wallahi ban san wannan magana ba dukansa ake bil da gaskiya sai da aka ga baya motsi sannan aka tattaro shi aka yi kofar sarki aka ba sarki labari can aka jira sai da ya farfado yana farfadowa ya ce me yake faruwa sarki ya ce baka ma san laifin da kai ba kenan ina karuwan nan take a zo da ita aka zo da ita yi bayani ta ce kun gan shi na munafikin Allah shi ya mun cike. na haihu ga ɗan nan ɗan shi ne jireji sai jo ta magana da bai taɓa jinta ba hankalinsa ya tashi to mutumin kirki duk sanda ya shiga cikin jarabawa abin da zai fara tunani shine laifin mai wa Allah har Allah ya jarraba shi haka duk sanda ka shiga wata musiba ɗaya daga cikin magabata yana cewa ko jaki na yi tutsu da ni sai na samu rina zauna ga laifin mai ne wa Allah har Allah ya sa jaki ne mutu su saboda ubangiji zai jarrabe ka gwargwadon laifin da ka mashi to ya za a yi ya yi tunani shi bai san wani laifi yau Allah ba can yi tuno uwarsa ta zo sau uku tana kiran shi yana sallah bai ansa ba sai ce watakila ita ce ta fushi sai ce to don Allah yana so a kira masa mahaifiyarsa aka je aka kira mahaifiya ta zo na'am ta kalle shi ta fashe da kuka haka suka maka yace karki damu ya ce mahaifiyata abu ɗaya nake roƙonki kin zo je na hassa uku kina kira na ban ansa ba tace kwarai da gaske yace to sallah nake yi ina gaban Allah shi yasa ban ansa ba na san ba mamaki ke fushi tace wallahi na fushi har na ma baka addu'a yace to ina roƙo don Allah ki yafe mu tace dana na yafe maka to yanzu ya gane ya da wannan matsalar tana cewa ta yafe masa ya ce a miƙo jaririn ana miƙo jaririn sai sa yatsansa ya zunguri kwiɓin jaririn yana zungurarsa sai ya ce wa jariri kai jariri man abu wane ne babanka sai jariri ya ɗaga kai ya buɗe baki ya magana ya ce ra'il Gana. mai kiwon tumaki da yake kwanciya ƙarƙashin masallacin ka shine babana to daga nan kuma sai aka gane cewa ba ta da gaskiya kai ki faɗi gaskiya ta ce e, to ai shi ya dauki kansa ya fi kowa addini ne shi yasa na masa haka amma shi ya gane abin da ya jawo masa wannan uwarsa ta kira shi bai ansa ba sarki ce za mu sake gina maka gidanka masallacinka za mu gina ma na zinari ya ce a'a ku gina min na ƙasa irin wanda ko gina min in ci gaba da bauta Allah madaukin sarki ku kalli tsarkin mutumin nan sallah yake uwarsa ta kira shi bai ansa bai fusata ta yi addu'a mummuna a kansa Allah ya karba ba kallon talabijin yake yi ba kallon kwallo yake yi ba ba taɗi yake da matarsa ba a sallah yake yi amma wannan bai sa Allah ya ɗaga mashi ƙafa ba ya ku bayan Allah wannan shi yake guda muku da cewa iyaye manya ne ba a wasa da su ku iya ku kyautata wa iyayen ku kuna so ku yi albarka ku kyautata wa iyayen kuna so ku yi albarka kullum mahaifinka ya saba albarka mahaifiyarka ta ce Allah ya maka albarka ka gama da duniya lafiya duk yadda za ku kubuta daga fushinsu ku iya kokarin ku kubuta fushinsu ku kyautata musu Allah ya kyautata muku ku yalwata musu Allah ya yalwata muku ku girma masu ko magana kuke da iyaye kar ku yadda ku daga murya ku sama da tasu wannan kaɗai yana iya sa Allah madaukin sarki ya fushi da ku ya Allah ka ba mu ikon iyaye mu biyayya Allah madaukin sarki ce qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana daidai kan wannan gaba za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe ya ba mu iko za mu ɗora mu ci gaba a cikin wannan aya Allah ya ba mu ikon aiki da wa'annan darussa masu tsada da wannan wasiya mai tsada wacce Allah madaukin sarki da kansa yake mana wannan wasiya bala'in da muke ciki a wannan ƙasa da duniya baki ɗaya Allah ya yi mana wannan bala'i da ake ciki na covid-19 ya zuwa yanzu akwai mutane sama da miliyan uku a duniya waɗanda suka kamu da wannan ciwo sama da mutum miliyan uku amma a cikin sama da mutum miliyan uku nan waɗanda suke a nan najeriya duka ba su wuce mutum dubu ɗaya da 'yan ɗaruruwa ba ko mutum dubu ɗaya ɗari biyar ba mu kai ba wannan ya nuna allah ya tausaya mana haka mun gode mashi sama da mutum dubu ɗari biyu da suka mutu a duniya a sanadiyar wannan cutar har ya zuwa jiya mutum arba'in ne aka samu daga nan najeriya wannan ya nuna allah ya sauƙaƙa mana allah ya mana sassauci haka ma ya allah mun gode maka ya allah mun gode maka ya Allah mun tuba Allah ka yayi mana wannan bala'i mun shiga damuwa da bakin ciki da muka ga wasu jihohi da babu abin ya dan fara shiga ciki kamar irin jihar Nasarawa kamar irin jihar Kebbi Allah ka tsaye da wannan cuta karka bata ta yaɗu a cikin wa'annan jihohi karka bata ta yaɗu a cikin jihohinmu Allah waɗanda suka kamu Allah ka warkar da su waɗanda ba su kamu ba Allah ka tsare mana su na'am sannan ga shi muna ta samun rahotanni na rashe-rashe da ake yi a cikin garin kano da ainihin wato mace-mace da ake ta yi a cikin garin kano duk da cewa na saurari hira da aka yi jiya yadda ake zuguguta labarin wato akwai ƙara ta labarin a ciki amma ya Allah muna roƙonka ka kawo sauƙi a cikin wannan abu da ke faruwa Allah ka zaunar da Kano lafiya a matsayinta na cibiyar ta arewa a matsayinta na cibiyarmu ta addinin musulunci babu wani gari da musulmai ke tinkaho da shi a afirka gaba ɗaya kamar birnin kano hmm. babban birnin da musulmai ke tinkahu da shi kenan afirka gaba ɗaya ya Allah ka tsare mana Kano Allah ka kawo zaman lafiya a Kano Allah ka ba Kano lafiya Allah karkabar bar wannan ciwo ya samu gindin zama a cikin Kano Allah karkabar bar wannan ciwo ya samu gindin zama a cikin Kano ya Allah muna roƙonka waɗanda suka kamu ka warkar da su waɗanda ba su kamu ba ka tsare su sauran cututtuka ma da suke kashe mutane duka Allah madaukin sarki ka tsare mu daga waɗannan cututtuka da sauran jihohin mu gaba ɗaya da sauran al'umma mu gaba ɗaya da sauran garuruwan mu gaba ɗaya kuma lalle babu shakka kamar yadda ake ta kiraye kiraye akwai bukatan gwamnatin tarayya ta ƙara daukan wani mataki na gaske a kan abin da ya shafi jihar Kano jihar Kano babu shakka tana da bukatan tallafi sosai domin tinkarar waɗannan matsaloli da suke faruwa gari ne da Allah ya tara bayin Allah da waliyan Allah da makarantar Qur'ani da masana sunnar manzon Allah da 'yan kasuwa da sarakuna da mutanen kirki babu irin nau'in da Allah bai aje a cikin garin Kano ba Allah ka zauna da Kano lafiya Allah ka zauna da Kano lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah